Assalamu alaikum. To, um, a bidiyon mu na uh, wanda muka yi na baya in kuna bibi da mu muku alkawarin cewa za mu nuna muku yadda mutum zai yi transfer na coins na shi daga wato ainihin validator da ya yi staking a kan shi zuwa wani validator. To, um, abu ne mai sauƙi shi ma ba wani abu mai wahala ba ne. Uh, mutum zai shigo cikin na nashi ne kamar haka. uh, mutum ya shigo cikin na nashi kamar haka sai ya zo sai ya danna wannan wuri. wadda a mafi yawanci mutane sun riga da sun sani mutum yana dannawa zai buɗe mishi wuri kamar haka sai mutum sai ya zo ya shiga cikin wannan browser na cikin metamax mutum yana dannawa zai buɗe mishi peji kamar haka so um, Uh, ga wadda suka yi uh, wato ainihin ga wadda suka uh, suka wato ainihin minimizing na pejin da ake yin wato ainihin na validators um, za su gana su ya shigo kai tsaye kama haka in kun tuna a bidiyon mu na baya na nuna mutane yadda mutum zai ajiye pejin da yake ciki saboda in ya zo ya shiga cikin eh, wato ainihin browser na metamax kai tsaye ya dawo da shi cikin wannan pejin da ya baro na ranar na wato ainihin staking ko kuma uh, ko na staking ko na wani abu dai na uh, makamancin haka so in kuma mutum bai yi wannan ba to zai nuna masa wurin da zai je yi sacin na wato ainihin shi wannan website din da ake delegation din ne amma in mutum ya riga da ya yi wannan minimizing din ya ajiye wannan pagin to kai tsaye mutum yana danna cikin browser nan inda muka danna na metamax so zai buɗo masa wannan page din kun ga wannan ma to ya fi sauki gwara mutum ya ajiye pejin saboda duk lokacin da ka shiga kawai kai tsaye zai kawo ka wurin ba tare da sai ka zo kana ƙara sa website din ka ƙara yin sashin ba so in mutum ya shigo pejin kamar haka zai zo sai kara sai ya danna wannan wuri haka nan yana dannawa zai bude mishi eh, wani dan karamin peji a gefensa haka uh, muka ce nan wurin mutum uh, wallet address na mutum ne na uh, metamax to in kuma mutum bai gani ba a nan wurin muka ce za su rubuta mutum connect to sai mutum sai ya danna wannan connect din yana dannawa nashi shi ma zai dawo kaman wannan in kuma muka ce in mutum dama ya zo ya samu nashi kaman irin haka ne to ba shi da wani matsala kai tsaye eh, sai ya tafi cikin gundarin abun so ah, sai muka ce mutum zai danna wannan wurin mistaken mutum yana danna wurin mai staking eh, zai buɗo masa eh, peji inda pejin da ya je ya yi wato ainihin staking ya delegating kenan so a nan wurin dama mun riga da mun yi bayani nan coins inda mutum ya delegation ne nan adadin mutanen da ya alaka da su nan kuma muka ce wato ainihin reward din da mutum ya samu ne a bidiyon mu na baya mun riga da mun yi bayani akan wayannan abubuwan sannan mun nuna mutane da ake yin claiming din to yanzu muna son da mu yi transfer din coins namu ne zuwa wani eh, zuwa wani validator wanda muka ga ya fi wanda mu muke kan shi a yanzu so abinda mutum zai yi wannan pejin nashi zai dan yi scrolling nashi ya sama yana scrolling nashi ya sama ta ƙasa a ƙasa a ƙasa nan kenan eh, zai ga wannan wato ainihin zai ga wannan bayanai kamar haka yanzu yanzu gashi nan mun yi scrolling nashi ya tafi sama to a ƙasa nan ga adadin wato eh, validators wanda muka yi delegating a kansu su biyun nan so a cikin su biyun nan eh, mun ga wannan na farko wannan something everstake din nan baya bayarwa yadda ake so misali baya bayarwa yadda muke so ko kuma mun ga wani wanda yake bayarwa fiye da shi so ya za mu yi abin da za mu yi shine eh, wannan wurin da mu dan jawo shi haka yi baya muna dan jawo shi baya zai budo masa zai buɗo mana sauran bayanai a ƙarshen pejin kenan eh, to ga sauran bayanan nan a nan wurin kun ga abin da ya faɗa kun ga su a nan nan su rubuta delegate nan su rubuta on delegate to um, a wannan wuri yanzu wancan eh, wannan shine eh, santan wancan everstake din nan wato delegate mai suna everstake so wannan shine santan sa so muna son za mu dan sauka da shi mu koma wani waje to kai tsaye ba sai mun yi on delegate a kansa ba uh, za mu zo ko sai mu danna kan wannan wurin on delegate din muna dannawa zai buɗo mana peji dan rubutu haka nan karami a ƙasan wannan on delegate din gashi nan na farko suka ce mana on delegate na biyu suka ce mana transfer to so yanzu in kana mutum yana son kwata-kwata ya daina alaka da shi ne ya sauke coins nashi coins nashi ya koma cikin metamax to in ya tashi kawai nan on delegate ne zai danna yana dannawa coins nashi zai koma cikin metamax in kuma dama mutum yana son ya ci gaba da yin staking din amma shi din wannan validation ne bai masa ba zai koma wani waje sosai mutum sai ya danna wannan transfer din to amma kafin kafin in ci gaba bari in faɗa mutane wani abu da ya kamata mutane su ɗauka da muhimmanci mutum ya tabbatar da lalle lalle ya yi claiming na coins inda aka ba shi na reward inda aka ba shi mutum ya tabbatar da ya yi wato ainihin ya yi claiming nashi kafin ya zo ya ce zai on delegate ko kuma transfer ɗin coins kan validator na ce duk mutumin da ka tabbatar da kayi yi wato ainihin delegating a kai staking a kansa kuma ya baka reward to ka tabbatar da ka yi claiming wannan ruwa din kafin ka zo ka zara coins naka daga cikin account nashi kafin ka zo ka ce zaka canja ko kuma zaka cire ko kuma zaka canja shi ka kai wa wani ya dinga kula maka da coins din naka ko kuma zaka cire kai tsaye tafi zuwa metamax naka ka tabbatar da ka yi claiming wannan coins din da ya baka dan in har baka claiming wannan coins din da ya bakan ba to karshen ta coins din da ya bakan zai iya tafiya gaba daya za ka iya samun matsala don hakan ya faru da wani isa nake faɗa muku ni shaida ne akan haka isa nake sanar da muku to da haka mutum kafin ya ce zai on delegate ko kuma ya ce zai transfer ya tabbatar da ya yi claiming na coins na shi. so in mutum ya yi wannan to ba damuwa zai iya zuwa ya zo ya yi on delegate ko kuma transfer to in mun tashi yanzu sai mu danna kan wannan mutum sai danna wannan kan transfer din mutum yana danna kan transfer din nan a zai kawo shi bangaren eh, abin da ya shafi wurin eh, agent eh, wato target agent wato wuraren abin da ya shafi validators kenan so Uh, a nan wurin wannan wallet address na wadda muke staking a kan shi mai suna everstake na wannan shine wallet address na shi so uh, muna son za mu canja shi to a gashi na nan sun ce mana select sai mu danna nan wurin muna dan danna nan din nan uh, zai buɗo mana bayanan wato ainihin validators ga sunan nan guda 22 din nan ga sunan anan to sai mu duba wanne ne dama muka duba bayanan shi cewa yana bamu yadda ake so yana bayarwa da yawa fiye da wadda muke ciki so sai mu duba a nan in ba mu gani ba ma za mu ɗan yi scrolling din wannan abun in mutum ya yi scrolling nashi sama zai kawo masa sauran bayanan eh, mutanen da suke validator din zai kawo masa shi duka a nan to yanzu a misali eh, dama na yi misali na yi wato ainihin cewa na riga na yanke hukunci zan tura wannan zan tura wannan mai suna wannan ban Allah zan tura masa coins nawa so kai tsaye na tashi abinda zan yi zan danna kan sunan shi ina danna kan sunan shi Abin da zai kasance na gaba shine ah, wato ainihin wallet address nawa zai afiyarin a nan wurin a cikin wannan target agent din nan zai afiyarin a wurin to kai tsaye dama automatic ne suke yi to mutum ya tashi abin da zai yi kawai shine zai danna wannan wurin transfer din mutum yana danna wannan wurin transfer din to kai tsaye za su dau coins shi ah, wato ainihin daga wancan da wato ainihin daga wannan da ah, validator da muke kansan za su dau coins din zuwa wannan wanda muka yi choosing shi, gashi nan zuwa wannan za su ɗauke shi sai su kai mana coins namu zuwa wuri shi shi kenan mun riga da mun yi transfer din coins namu mun rabu da wancan wanda muke kan shi yanzu kuma mun zo mun shigo cikin sabo to yadda abun yake kenan yadda ake wato ainihin transfer abu ne mai sauki amma sai dai na ce kafin mutum ya yi wannan abun ya tabbatar da ya yi claiming na coins shi in har sun bashi in kuma basu bashi ba kuma to to ba dama wannan babu wani abu matsala amma in sun bashin ya tabbatar da ya yi claiming kafin ya zo ya yi wannan wato ainihin procedure din to Allah ubangiji ya samu dace